tarihin Afirka. Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka. Shirin da ke yin dubi dangane da rayuwar wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafi tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. Yaushe kake so a baiwa Kenya 'yanci? A yau. bayan share ya tsawon lokaci a matsayin mai wakiltar al'ummarsa ta kiyu waɗanda 'yan mulkin mallakar birtaniya suka kwace wa su. jomo kenyatta ya dawo gida a cikin masu fafutukar kishin afirka a daidai lokacin da masu wannan yunkuri ke ci gaba da samun karbuwa biyu bayan kammala yakin duniya na biyu wanda afirkawa da dama suka shiga a lokacin da ya dawo gida ya samu kyakkyawan tarbe har da na sarakunan kabilar kikuyu kuma nan take ya samu shugabancin kungiyar kawu wato kenyan african union ƙungiyar da babbar manufarta ita ce dawo wa al'ummar ƙasar da filayen da 'yan mulkin mallaka suka kwace daga gare su daga bisani dai 'yan mulkin mallakar sun cafke shi bisa rigin cewa yana da hannu wajen kitsa boran da ake kira mawu mawu da ya game ƙasar sannan kuma yake matukar firgita 'yan mulkin mallakar duk da cewa kullum yana musunta haka to amma an cafke shi tare da tozartar da shi a gaban idan al'ummarsa. Yankin tsaunuka da ke tsakiyar Kenya wuri ne mai dausayi saɓanin sauran yankunan gabashin Afirka. har zuwa shekara ta 1900 ba kowa ne ya san da wannan yanki ba kikuyu na matsayin kabila mafi girma daga cikin kabilu biyar na kasar suna gudanar da aikin noma a kan filayen da faɗinsu ya kai murabba'in kilomita 25,000 kikuyu kabila ce da ta dogara da filaye domin noma da kiwo kabila ce da ke kallon ƙasa a matsayin abu mai matukar mahimmanci tarihi ya nuna cewa a can da mafi yawan filayen da ke yankin ba a komai a kansu yayin da 'yan kabilar ke sayarwa sauran kabilu da ke kudanci wasu daga cikin filayen to amma daga bisani kabilar kikuyu ta sake neman a dawo mata da sauran filayen da suka kubuce mata a zagayen tsaunin mount kenya a ƙarƙashin al'adun wannan kabila ƙasa wani abu ne da ba za a iya raba al'umma da ita ba sai dai za a ci gaba da gadanta ne daga iyaye zuwa 'ya'ya har abada. Jomo Kenyatta wanda aka cafke tare da sauran shugabannin gwagwarmayar kabilar Kikuyu sun gurfana a gaban wata kotun musamman da aka kafa domin yi musu shari'a kamen da kuma shari'ar na wakana ne ƙarƙashin yanayi na dokar ta ɓaci da aka kafa a ƙasar. Lura da cewa a ƙarƙashin dokokin Kenya ba inda aka bayyana yadda za a hukuntar da waɗanda ake zargi da aikata kisan ƙare dangi. ya zama wajibi kenan a gudanar da shari'ar akan zargin kisan jama'a ɗaya bayan ɗaya to sai dai ma'aikatar shari'ar ƙasar za ta iya shigar da ƙarar gungun jama'a gaban kotu domin tabbatar da cewa an hukunta su za a iya kamawa tare da gurfanar da waɗanda ake zargi a gaban kotu alƙalai na iya tattara shaidu daga waɗanda suka tsira da rayukansu daga hare-haren 'yan ƙungiyar ta mawu mawu zalika ana iya tattara shaidu ta hanyar kama waɗanda aka gano cewa sun mallaki bindiga ko tara bayanai ta hanyar bincike kan tufafin da aka gano da alamar jini a kansu kafin shiga a cikin zauren kotu kowanne daga cikin mutanen da ake zargi da hannu dangane da wannan batu za a rataya masa wata lamba a jikinsa ƙarƙashin dokokin kenya waɗanda ake zargi na da damar samun lauya domin kare su ana baiwa waɗanda ake tuhuma kwanaki bakwai domin shirya kare kansu sarakunan gargajiya daga kabilar kikuyu kuwa na a matsayin masu taimakawa alkalai haka zalika akwai wasu kibiyoyi masu dafi da aka gabatar a gaban kotu domin tantance ko an yi amfani da su wajen kai hari ko kuma a'a ana gudanar da shari'ar ce a cikin wani gini wanda a can baya ake amfani da shi domin kiwon dabbobi amma a yanzu aka mayar da shi ɗakin shari'a ana shigar da fursunoni cikin wannan gini ɗaya bayan ɗaya domin gudanar da wannan shari'a wanda ita ce ta farko a cikin al'ummar kikuyu A cikin jama'a kuwa har yanzu ana ci gaba da ɗiga ayar tambaya domin sanin dalilin ƙaddamar da wannan farmaki na 'yan mawu-mawu wanda a lokacinsa aka zubar da jini sosai. Sosai dai a lokacin da yake magana a gaban wannan kotu. Ɗaya daga cikin zababbun wakilan al'ummar Kikuyu a birnin Nairobi ya ce yana da yakinin cewa akwai hannun wasu daga yammacin duniya wajen tsara wannan rikici akwai waɗanda ke da ra'ayin cewa matasan na kai hare-hare ne bayan sun sha abubuwa da ke sa maye daga ƙarshe dai an samu mutane saba'in da biyar daga cikinsu da aikata laifuffuka har guda goma sha hudu inda aka yanke musu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa idan har 'yan mulkin mallakar sun bayyana gamsuwa da wannan mataki a nasu ɓangare kuwa masu boren na mawo-mawo san ba su nuna alamar yin rauni a wannan fafutuka da suke yi ba yayin da shi kuma ishomo kenyatta aka yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai a wani zama da kotun ta yi a arewacin ƙasar an tsare shi a cikin yanayi mai wuya tare da sauran fursunoni san ba a bayar da damar kai masa ziyara ko kuma samun labarai dangane da abubuwan da ke faruwa a cikin ƙasar tsawon watanni babbar manufar gwamnatin 'yan mulkin mallakar ita ce raunana jomo kenyatta a fagen gwagwarmayarsa. sa to sai dai sauran magoya bayan kungiyar ta mawu mawu sun ci gaba da bore da kuma kai hare-hare daga watan maris na 1953 har zuwa watan afrilun 1954 a watan mayun 1956 an kai hari akan ofishin 'yan sanda da ke nabesha a daidai lokacin da wasu maharan suka kashe wani basarake da kuma iyalansa baki ɗaya a wani gari mai suna lari 'yan mawu mawu sun yi nasara a hare-haren da suka kai akan barikin mayakan sa kai 'yan kikiyu waɗanda ke mara gwamnati baya da ake kira home guards da kuma wasu hare-haren da aka kai akan makarantun da ke ƙarƙashin coci makarantun boko ɗari 150 ne aka lalata kafin watan yulin 1954 har ila yau masu wannan bore na kai hari akan gonaki domin lalata duk abin da suka tarar sannan kuma su yi awon gaba da abinci a ranar 25 ga watan yuni na 1953 sun tsara kai wasu munanan hare-hare har guda bakwai a kan kadarorin 'yan mulkin mallaka to sai dai a wannan karo ba su yi nasara ba ba wani abu ne ya haddasa hakan ba faci yadda wasu daga cikin baradan da aka tsara suka yi imani da cewa idan suka kai harin to za su yi iya cin karo da shaidanu ko kuma mayu domin hallaka su lokaci zuwa lokaci kuwa 'yan mulkin mallaka na tsara kai hari ɗaukar fansa ta hanyar amfani da dakarunsu da mayakan sa kai da ake kira home guards da adadinsu ya kai dubu hamsin a raba masu aikin zuwa gida biyu na farko shine farmaki tare da kwatin yankunan da ke karkashin kulawar 'yan mawu mawu kuma tabbas suna samun nasara na biyu kuwa shine farmakin da aka rika kaiwa tsakanin watan yuni zuwa yulin 1953 inda aka kashe ko kuma cafke 'yan tawayen da yawan sai kai ɗari da hamsin a lokacin ne aka kwace sansani mafi girma na 'yan mawu mawu wanda wani mai suna matangi ke jagoranta a wasu lokuta dakarun na birtaniya na amfani da jiragen yaƙi domin kai harin mamamai a kan sansanonin 'yan tawayen kamar dai yadda tarihi ya nuna sai a 1954 ne aka fara yunkurin samar da mafita dangane da wannan rikici bayan kama janar shina an ci gaba da kai farmaki domin kakkaɓe 'yan ƙungiyar yayin da a watan afrilu na 1954 aka baza dakaru 25,000 don sa ido kan baƙaƙen fata sama da 100,000 a birnin nairobi kawai daga ƙarshe dai an cafke sama da mutane dubu talatin 'yan mulkin mallakar sun yi amfani da wasu daga cikin 'yan mawu-mawu da suka ajiye makamansu domin taimakawa da bayanan da za su bayar da damar cafke waɗanda ake zargi an kawo ƙarshen wannan bore ne sakamakon kama wani mai suna timati wanda shi ne babban kwamandan askarawan wannan ƙungiya a wata na oktoba 1956 a ƙarshen wannan shekara ta 1956 sama da 'yan tawaye dubu goma sha ɗaya ne aka hallaka a fagen daga yayin da aka cafke 'yan kabilar kikuyu sama da dubu ishirin a sassa daban-daban na ƙasar to sai dai duk da wannan nasara da gwamnatin 'yan mulkin mallakar da ke samu har yanzu kabilar kikuyu na ci gaba da tsayawa kan matsayinta na ganin cewa an baiwa ƙasar 'yancin kai turawa sun fahimci haka to sai dai ba wani takamaiman mutum da suka yarda da shi domin fara tattaunawa kan wannan batu. daga bisani sun fahimci cewa jomo kenyatta kawai ne za iya tattaunawa da shi kan hakan domin a fahimtar su shi kaɗai ne zai iya jagorantar gwamnatin riƙon ƙwarya da za ta iya baiwa turawan kariya waɗin wadda suke bukata dole suka fara tattaunawa da shi yayin da a shekarar 1959 aka yi masa sassauci daga ɗaurin rai da rai zuwa ɗaurin talala a gidansa amma har abada jomo kenyatta mutum ne mai farin jini sosai wani lokaci an ɗauke shi daga inda yake tsare zuwa arewacin ƙasar yayin da wani lokaci shine kukun da ke dafawa sauran fursunoni abinci sannan kuma yana da damar a kai masa ziyara daga yanzu yana da wani ɗan akwatin rediyo wanda aka kwace domin ya hana shi sauraron shirye-shiryen da ke ɗauke da sakonnin mutane irin su gamal abdulnasir na ƙasar masar ko kuma daga gidan rediyon rasha domin lokacin ana tsakiyar cacar baka ne A shekarar 1961 aka saki Jomo Kenyatta daga inda ake tsare da shi. Ya samu gagarumin tarbo daga al'ummarsa a garin Gatundi. An gudanar da ƙasaitaccen biki da ba za a taɓa mantawa da shi ba. Nan ba da jimawa ba, taswirar ƙasar Kenya za ta maye gurbin ta Kongo da Algeria a kan taswirar ƙasashen duniya. Domin Ingila ta amince ta baiwa wannan ƙasa 'yancin kai daga shekarar 1962. duk da cewa za a bayar da 'yancin ne a cikin yanayi mai wuya. Ko ba komai, akwai bambanci musamman ta fannin tattalin arziki tsakanin baƙaƙe 'yan ƙasa na asali da kuma 'yan mulkin mallaka. Haka zalika, waye za a miƙawa ragamar tafiyar da ƙasar. A wajen al'ummar Afirka, ba wanda ya fi cancanta a baiwa jagorancin sabuwar ƙasar face Jomo Kenyatta, wanda 'yan mulkin mallaka ke zargin cewa yana da hannu a tashe-tashen hankulan da suka fi kowanne zubar da jini a Afirka. wato boran mau mau saboda wannan zargi da aka yi masa jomo kenyatta ya share tsawon shekaru takwas a gidan yari daga wannan gidan yari ne 'yan mulkin mallaka suka fitar da shi tare da tsara dankare gamar mulkin kasar da ake shirin baiwa 'yancin kai a hannunsa a yau ana gudanar da bikin dawowarsa ne a cikin al'ummarsa. My na farko zuwa ga jama'a ta shi ne da farko ina roƙonsu da su kwantar da hankulansu kada su tayar da wani rikici saboda murnar dawowa ta a cikinsu. Na tabbatar da cewa za mu iya kafa cikakkiyar ƙasa a tsakaninmu. Mais si les Noirs se réjouissent du retour de Jomo Kenyatta, les Blancs, eux, ne sont pas... idan har baƙaƙe sun yi farin cikin dawowarsa a ƙasar a nasu ɓangare, jar fata ba haka lamarin yake ba a wajensu. Har yanzu ana ci gaba da tunawa da irin kisan kiyashin da sojojin mulkin mallaka suka rika yi wa baƙaƙe inda aka kashe akalla mutane dubu goma domin kwantar da hankulan jar fata da yawansu bai wuce dubu sittin ba a duk faɗin ƙasar. Turawa na ganin cewa irin halin da suka tsinci kansu sakamakon wancan bore ba za su taɓa manta da shi ba har kullum suna kallon jomo kenyatta a matsayin wanda ya kitsa wancan tashin hankali har ma kotu ta yanke masa hukuncin ɗaurin rai da rai kimanin shekaru shida da suka gabata saboda haka abu ne mai wuya ya samu karɓuwa daga ilahirin fararen fatar ƙasar duk da cewa wasu ƙalilan daga cikinsu na cikin shirin karɓarsa a matsayin jagora kamar dai peter marian ɗan majalisar dokoki da ta kunshi jar fata tsantsa a birnin nairobi na taɓa haɗuwa da kenyatta a kwamfuta mutum ne kamuli da zai iya jagorancin ƙasa zai iya kasancewa jagora na gari kamar dai yadda zai iya kasancewa mummuna zai iya samar da tsaro da haɗin kai ba wai tsakanin baƙaƙe ba kawai har ma da sauran 'yan ƙasar. all the way round in Kenya. Sir Ferdinand Cavendish, speaker du Parlement, et lui d'une autre opinion. Sir Ferdinand Cavendish shi ne kakakin majalisar dokokin yana da ra'ayi mabambanci. Haka ne, kamar yadda muka gani, Kenyatta ya fito daga kurkuku, kuma wannan ne mataki na farko. Amma idan ya kasance shugaban kasa bayan samun 'yancin kai, muna fargabar cewa za a iya a wayi gari mu a cikin wani mawuyacin hali. Gaskiya ne fararen fata na a cikin fargaba. Da dama na nuna shakku dangane da abin da zai faru da zarar aka ce 'yan ƙasa na asali ne ke tafiyar da ragamar mulki. kamar dai wannan mata daga iyalan gidan wani mai suna Roko. A gaskiya ina matukar shawa da ƙaunar baƙaƙen fata musamman waɗanda ke zaune a yankunan karkara da sauran waɗanda ba su waye ba, amma waɗanda suka yi karatu ko kuma suka taɓa rayuwa tare da jar fata waɗannan mutane ne masu wuyar lamari. Ko kana sha'awar Afirka? Ah, Eh, Kwarai kuwa eh, ban san dalilin da yasa nake sha'awar Afirka ba, haka lamarin yake tamkar dai rashin lafiya da wanda idan ta kama mutum baka san lokacin da za ka warke ba. Lokacin da kuka zo nan, yaya ƙasar Kenya take? A cikin shekaru 33 bayan zuwan mu nan, mun samar da abubuwa da dama na ci gaba ga wannan ƙasa. A gaskiya jar fata mun yi ƙoƙari wajen samar da sauyi ga wannan ƙasa da kuma al'ummarta. Ku tuna lokacin da muka zo, ba komai a wannan wuri, ba waɗannan bishiyoyi, ba gidaje, duk mu ne muka samar da su. Ma'ana dai baka da niyyar barin Afirka. No, je ne voudrais pas quitter l'Afrique. Ba na fatan barin Afirka, amma ina zaton cewa ya zama wajibi in yi haka saboda hali na siyasa da muka tsinci kanmu a ciki, wanda kuma ba ni da niyyar miƙa wuya. Wato dai ba za ka iya rayuwa a cikin ƙasar Kenya mai 'yanci ba. Eh, ba na zaton cewa zan iya rayuwa a cikin ƙasar da mulkinta zai kasance a hannun waɗanda ke kiran kansu cikakkun 'yan ƙasa na asali. ni dai ba zan iya ba sai dai watakila yayana saboda a nan aka haife su kuma sun fi ni yin mu'amala da su ni dai ba zan iya rikidewa daga wanda ke mulki ya zuwa wanda ake mulka ba kana ɗaya daga cikin waɗanda aka haifa a wannan ƙasa ko ka shirya don ci gaba da rayuwa a cikin sabuwar kasar kenya mai 'yancin kai ni a shirye nake domin bayar da goyon baya ga dukkan wata gwamnati da za a kafa a nan to amma da sharaɗin cewa wannan gwamnati ce da za ta bani damar ci gaba da aiki a cikin gonakina tare da bani kariya kamar yadda muke rayuwa a can baya adadin manoma jar fata dubu uku ne mu ne muka gina ƙasar kenya mu ne ke samarwa ƙasar da kashi tamanin cikin ɗari na abinci da sauran hajoji da ƙasar ke sayarwa a cikin gida da kuma ƙasashen ƙetare muna tafiyar da wannan aiki ne a filin da bai wuce kashi takwas cikin ɗari na filayen noman da ake da su baki ɗayan ƙasar ta kenya ba 'yan siyasa na da zaɓi ko dai su amince mu ci gaba da gudanar da ayyukanmu a matsayinsu na shugabanni ko kuma su zo mana da sabon salo salo da ba za mu iya amincewa da shi ba. Idan ka bar ƙasar Kenya, ina za ka nufa, Turai ko kuma wace nahiyar? Ba na zaton cewa zan iya tafiya turai ba ni kaɗai ba hatta ma 'ya'yana da shekarunsu ba su wuce biyu zuwa hudu ba. Saboda ban mu saba rayuwa a can ba. mun saba da rayuwa ne a cikin yanayi da ba hayaniya ba motoci sannan kuma ba cunkoso ma'ana dai kuna buƙatar katafaren fili domin rayuwa. Mahaifina kawai zai iya ɗaukar wannan mataki, amma na tabbatar da cewa abu ne da wata rana zai faru kuma kamar yadda ake cewa ba za a dawwama a cikin jin daɗi ba har abada. Ga alama dai ba su da tabbaci dangane da makomarsu idan aka ce Jomo Kenyatta ne shugaba. Duk da cewa yana ci gaba da gabatar da jawabai da ke kokarin kwantar da hankula, ciki har da na jarfata. Wace hanya za ka bi domin samarwa da ƙasarka 'yancin? Zan yi amfani da hanyoyi na demokradiyya. Ni ba na goyon bayan tashin hankali kowane iri ne. Mr. Kenyatta wasu daga cikin jar fata sittin da biyar da ke zaune a nan sun fara nuna fargaba dangane da yiwuwar kwace musu gonaki da kuma kwace musu takardar zama Kenya matukar dai ɗan ƙasa ya karɓi ragamar mulki. Je ne pense pas que leur crainte soit fondée. A nawa ra'ayi ba su da hujjar yin haka, matukar dai za su bayar da haɗin kai. ƙoƙarin gamsar da 'yan mulkin mallaka ba su tabbaci dangane da makomarsu ba su izinin ci gaba da rayuwa a ƙasar janyo hankulan masu zuba jari zuwa kenya rage barazanar da suke fuskanta daga ƙabilar kikuyu sakamakon mamaye filayen noma da kiwon mallakinsu waɗannan ne abubuwan da jar fatar ke buƙata jomo kenyatta ya amince da shugabancin sabuwar jam'iyya mai suna kenyan african national union wato kano yana kuma jagorantar jam'iyyar ne tare da wasu shahararrun 'yan siyasar kasar biyu wato oginga odinga wanda tun a lokacin dattijo ne da kuma tambayo wanda matashi ne zomo kenyatta ya zama firaministan kenya shi ne zai jagoranci tsara yadda za a miƙa wa ƙasar 'yancin kanta a ranar 12 ga watan disambar wannan shekara anya wannan sabon jagora da ake matukar girmamawa zai iya biya wa ilahirin ƙabilun ƙasar da buƙatunsu musamman abin da ya shafi kwato musu da filayen da turawa suka karbe daga gare su sai a tarbe mu a mako na gaba domin jin yadda za ta kaya a cikin wannan shiri da muka ware domin tabo tarihin rayuwar shomo Kenyatta yanzu kan a madadin Olivier raul Dalfin Misho da kuma Alan Foka Abdulkarim Ibrahim shi cewa da ku a tarbe mu shiri na gaba a huta lafiya.